Hukumar kula da aikin Hajji ta ƙasa za ta ɗauki ma'aikata na shekarar 2024. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Hukumar kula da aikin Hajji ta ƙasa wato National Hajj Commission za su ɗauki ma'aikata na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. Ga masu buƙatar cike wannan aiki link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo description. Da an shiga link ɗin za ku ga ya kawo ku wannan shafi da kuke gani. Wannan aiki dai na hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa wato National Hajj Commission za su ɗauka ne a ɓangaren likitoci wato ɓangaren waɗanda suka karanci karatun lafiya kenan. Wato National Medical Team Hajj. 2024 ga masu buƙatar cikawa link ɗin yana ƙasa wannan bidiyo description bayan shiga link ɗin za ku ga ya kawo ku wannan shafi da kuke ga sai a karanta bayani da kuma yadda za a cika wato idan aka shiga link ɗin wannan link ɗin da kuke gani zai kai ku shafin yayin da kuyi downloading na abubuwa guda biyu wato Granto form da kuma da kuma declaration form duka za ku yi downloading ɗinsu da farko kenan. bayan kun yi downloading sa shi gidan form ɗin za ka samu babban mutum wanda ya kai mataki na GL12 a ɓangaren aikin gwamnati ko kuma wani mai sarauta na gargajiya ko mai unguwa haka ko wani alƙali wanda aƙalla sun san ka sama da shekara biyar to za ka kai musu ne domin su cike maka sannan kuma ya kasance suna da international passport sai kuma shi declaration form ɗin shi kuma kai ne za ka cike da kanka kuma ka yi signing so bayan ka kammala za ka yi scanning su dama idan ka yi downloading nasu sai ka yi printing su sannan ka kai a cike ma sannan sai kai scan ɗinsu ko kuma ka ɗauke su a waya bayan ka ɗauke su to daga nan idan ka zo cikawa shine ne za ka yi amfani da shi ka ɗora shi a cikin shafin sai abu na gaba shi ne abubuwan da ake buƙata wajen cikawa dole ya kasance kana da international passport sannan kuma ya kasance kana da passport photography wato hotunan ka guda biyu haka ko guda ɗaya sannan ya kasance da white background sannan sai valid practice classes shi ma ya kasance kana da shi sai kuma professional certificate sai NYSC certificate shi ma ya kasance sai waɗanda za su iya neman wannan aiki shine akwai ɓangaren doctors akwai nurses nurse akwai pharmacist sai waɗanda suka karanci environmental health officer su ma za su iya nema sai kuma shekarun da ake buƙata a ɓangaren doctor ya kasance shekaru daga ashirin da takwas zuwa sittin ma za a iya nema sai ɓangaren nurse ya kasance daga ashirin da biyu zuwa shekara sittin sannan sai waɗanda suka yi aiki a NMT su ma shekarun su kada ya gaza daga twenty twenty sai kuma twenty twenty two zuwa twenty three waɗanda suka yi aiki a wannan ɓangaren kenan sai yadda za a nemi aikin shi ne idan kuka duba daga ƙasa akwai inda aka rubuta apply now nan kenan sai ku danna wurin kamar haka bayan kun danna daga nan zai buɗe muku wannan waje da kuke gani so sai ku cike dukkan abubuwan da ake buƙata sai ku sa sunanku za ku sa first name ɗinku last name gender da sauransu da da nin number sai ku yi account sai ku danna submit bayan kun gama daga nan zai dawo da ku wajen da ku login sai ku sa username ɗinku da password ɗin da kuka yi creating daga nan sai ya kai ku wajen da za ku ci gaba da cike dukkanin abubuwan da suka da suka tambaya tare da ɗora musu wani abubuwan da kuka yi scanning da sauransu daga nan shikenan idan kun yi haka kun gama cikawa kenan sai abin da ya kamata a ce an sani shine wato shi wannan aiki da kuke gani na shekarar eh volunteer service ne wato ba za a biya ka komai ba amma dai za ka yi aikin hajji a kyauta sannan transport transportation ɗinka da kuma accommodation ɗinka sai kuma abincinka duk hukumar ta ɗauke nauyi ba za ka biya komai ba amma dai ba za a biya ka albashi ba kuma za ka yi aikin hajji a kyauta na wannan shekarar to da fatan an fahimta Allah ya da sa'a Allah ya sa dace link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description na gode